duniya muna kowa fatan alheri Allah ya samu dace وقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق نفصل الايات لقوم يعلمون barkamu da wannan rana barkamu da sake saduwa a cikin wannan rana ta alhamis wacce ya da tara ga wata na uku wata rabiul awal wata na uku a jerin watannin musulunci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya barkanmu da wani rana Allah ya sake sada mu a wani rana mai albarka kamar inda muke kawo muku karatuttuka na falakiya to insha Allahu a a barkanmu da wani rana domin kamar inda muke ta magana shi karatun falaki karatu ne wanda yake da tushe yake da asali yake da gurbi a cikin addinin musulunci wanda musulunci ya yadda da karatun falakiya ya yadda da shi ya goyi bayan karatun falakiya a musulunci bai wuce shi ba kuma musulunci yana aiki da shi a matukar akwai abubuwa da dama wanne yake a cikin musulunci suke in ba da karatun falakiya ba mutum ba zai iya gane su ba hatana tafsir na alkur'ani akwai ayoyin da in ka zo in dai kana so kai bayani cikakke a irin wannan ayoyi to gaskiya sai ka karanci karatun falakiya akwai ayoyi da dama wanda in dai ka zo karanta su in ka zo fassara su a wajen tafsiri na alkur'ani mai girma to in baka dan yi karatun falakiya ba sai dai kawai ka fassara ka wuce mutane ba za su gane ba misali faɗin Allah a inna zayyana sama a duniya bizinatul kawakib Allah ce haƙiƙa mun yi wa saman duniya ado da wasu taurari na kawakib to me ake nufi da kawakib kawakib wayannan taurari da za mu aiki da muke aiki da su su ne ake nufi da kawakibu sayyara irin su zuhal su mushtari da murika da shamsu da zuhara in ka zo ka ce a Allah ya yi wa saman duniya ado bizinatul kawakib da taurari su ne wani ake ce musu kawakibu sayyara su ne su zuhal mushtari murika zuwa ƙarshen su suna da yawa Allah ne ya san adadin su kawai wayannan su ne wanda suke mulkar duniya su sa aka fa aikin su amma akwai wayanda ya fi zuhal girma akwai wanda ya fi mushkiri girma akwai wanda ya fi su girma akwai wanda ya fi da girma da faɗi a wannan kenan wani kan wani ne wani girman su ba ɗaya bane ba wani yana da jinkiri wani yana wani yana da sauri haka a faɗin Allah wasu ma'i zatil buruj a Allah ina rantsuwa da sama ma'abociyar gidaje na taurari ko kuma ka ce ma'abociyar hanyoyi na taurari ko ma'abociyar ɗakuna na taurari to in wani tambaye ka me yake nufi da wannan burjin to to kaga irin su sune irin su a a himlu sauru zuhara a himlu sauru jawza'u surdan har zuwa hutu wannan sune to sune wannan Allah yake musu kirari yace annajmu saqib wayannan duka taurari ne wannan a Allah yake kirari su a cikin alqur'ani a falan ma ra'e kaukaban falan ma a falan ma janna alaihi ladu ra'aiko kaban kala haza rabbi annaban Allah Ibrahim lokacin da dare yayi ra'ai kaukaban sai ya ga kaukabu kaukabun nan baka san me kaukabu ba amma in ka dawo karatun falki za a ce abin da yake nufi da kaukabu shine taurarin nan guda bakwai kaukabu kamar jami'in su kenan ra'ai kaukaban ya ga ɗaya daga cikin taurari har malaman tafsiri ma suke cewa ai tauraruwar ita ce tauraruwar zuhara wasu ce dare ga dai amma an fi akan tauraruwar zuhara ya gani a wannan jami'i za hawaye Allah yana rantsuwa da a ita kuma manzilar sirayya to da aka taurari za a nuna maka za a nuna maka duka ayoyi ne wannan Allah ya kawo su a cikin alkur'ani insha Allah kan tabbas kuwa a wannan rana ta alamis wata ta daidai da tara ga wata na rabiul awwal a a yau insha Allah shi taurari da muke magana akan su taurari ne wanda suke da fadin gaske a yau zuhal a can falakinsa eh wa kullum fi falakin yasbahun kowanne yana falakinsa inji Allah yana yi masa tasbihi yana yi masa sujada to wayannan taurari kowanne yana da gidaje kowanne ina da wajen zamansa da kuma inda yake kewayawa haka suna kewaya kuma suna iya tsayawa cak kuma suna suna iya kewayawa kowanne yana da duniya kamar a ce duniya eh wasu su ce duniya wasu ce kamar kwanso haka wasu suna cewa duniya guda ɗaya ce amma a inna abin yake wato akwai duniya tabbas guda ɗaya ce a wace muke duniya nan tamu daban amma akwai duniyar taurari kuma wanda ake cewa kamar an je an gano duniyar wata to wannan wani wani wani wani gari ne a ce wani gari ne wanda in ka je ka lalle ko ka gano za a ga to ai shi ma wancan wani layi ne daban dole ka ce wancan ma duniya ce saboda rayuwar da ake a can daban rayuwar da ake daban a nan wannan yake rayuwa a nan in ya can ba zai iya rayuwa ba sai da wasu yan hikimomi da suke yi haka wannan yake a can in yi zo nan ba zai iya rayuwa shi ma sai da wasu yan hikimomi da ake yi to haka a haka lissafin yake da haka a yau a kowanne tauraro idan aka ce tauraro ana nufin ana nufin taurarin kawaki sayyara guda bakwai ko sama da haka irin su zuhal su mushari idan aka ce burji ana nufin wa'annan gidaje na burjai guda goma sha biyu irin su himlu sauru jauza'u zuwa hutu in aka ce manzila kuma dama mun faɗe su kowa ya riga ba wani bai san manzila ba duk wani ke biya karatun mun kowa san manzila to a yau din nan insha Allah za mu yi karatuttuka akan a ruwan sama na ƙarshe ina ganin da daga satin da ya wuce muka ce to amma akwai wani babban muhimmin abu wanda za mu bayanin sa a a wannan rana za mu bayanin wani babban magani ne na bangaren tara jama'a in dai tara jama'a ne ko a bangaren menene ko harkar siyasa ko harkar makaranta ko harkar kasuwanci ko menene ana so a tara mutane su zo su zo su zo su zo su ga abin da kake yi to insha Allah wannan shi za mu baya wannan fa'idar ruwan saman ya ake yi me ake hadawa wani ruwan sama ne kuma da me aka hada shi a biyo mu karshen wannan karatun in Allah da a wannan rana tauraron a Zuhal yana cikin ainihin burujin Hiblu a yanzu a halin da ake ciki tauraron Zuhal yana cikin burjin himlu akalla yana daraja goma sha biyar wayannan taurari mun kawo wasu daga ciki kaɗan wasu babban mu kawo su ba zuhal yana shekara biyu da rabi a cikin kowane burji yana shekara biyu da rabi a cikin kowane burji sai ya shekara biyu da rabi a lissafin kwanaki sannan zai sannan zai fice daga cikin wannan burjin ya shiga cikin wannan burjin to a yanzu yana daraja goma sha biyar wataƙila zuwa rana irin ita yau ma za ka iya tsinta a dai irin waɗannan darajojin bai ƙara daraja ko da ɗaya bai misali saboda shi yana da jinkiri ne kuma yana cikin manzila ta ƙarshe ta da dama manzila wato yana cikin farko-farkon manzila ta ainihin nuduha a halin da ake ciki sannan mushtari tauraron mushtari shi kuma a halin da ake ciki yana cikin burjin jauza'u mushtari yana burjin jauza'u a wannan yanayi da ake ciki yana daraja ashirin sannan kuma yana cikin manzila ta hudu ita ce manzila ta dabaran. mushtari haka yake sannan a murika kowa sani tanari ce sannan tana cikin burjin surdan turdan kuma maɗi ne da daraja hudu sannan a tana cikin manzilar ɗarfa ita kuma da daraja tara a wato tana cikin wato manzilar ɗarfa manzila ta tara e kaga murika nari surdan maɗi a ɗarfa nari wannan lissafin in aiki ne na bangaren abubuwa to bai saitu ba haka shan musu rana ita kuma rana a wannan rana tana cikin burjin a sumbula tana cikin burjin sumbula a wannan ake ce mai bigo yana da daraja ashirin rana tana da kwana ashirin ita ce take da daɗin lissafi kwanakin rana a duniyar rana kwana ɗaya nan ma a duniyar mu ne kwana ɗaya a duniyar rana kwana biyu nan ma kwana biyu ne sati ɗaya a duniyar rana nan ma sati biyu ne amma wata a duniyar mu nan kwana kwana a duniyar mu nan kwana ɗaya aƙalla a tafiyar duniyar wata nisan ya wato saurin ya wuce haka akalla shi yakan yi wato yana cinye kwana burji ne a a kwana biyu da rabi yana cinye burji kamar kamar da ina kowa sani to yau rana tana cikin burjin sumbula da daraja ashirin tana cikin manzalar simaku kuma a ainihin da daraja biyu akalla yanzu sai ka ce tunda simaku muna cikin wato tana cikin manzalar simaku rana wato ita simaku wato tana cikin manzalolin kaka ne yanzu sai ka ce an fice daga sarfa an fice daga cikin iwa an fice daga cikin simaku yau fasalin kaka yana da kwana 28 ma'ana muna cikin kaka tana da kwana 28 kaga ruwan sama yanzu ko ba a tambaye ka ba kai ma ka san baya zai yi akalla idan simaku ta wuce a a cikin gufuru a nan ne ake samun karancin ruwan sama idan ya kai ya kai in amfani ya kai a cikin gufuru in bai kai ba to wannan kuma Allahu alamu a sannan ita kuma tauraro zuhara a yau tana cikin burjin mizanu da daraja goma sha bakwai sannan ita kuma tana cikin manzilar gufuru ita ma turaro zuhara sannan hudarit shi kuma yana cikin ainihin manzila a burjin sumbula da daraja biyar shi ma za mu bayanin sa insha Allah karatu na wata wataƙila shi za mu ɗauka shi ma a gaggaya mutane ya yake ko shi ko mushtari ya za mu ɗauki ɗaya karatun gaba insha Allah za mu fasa shi ma a gaya yake sannan yana cikin manzilar sarfa shi a ainihin wato kenan a kenan sannan sai kamar wata shi kuma ai wata shi kuma yana cikin burjin jadayu yau wata yana cikin wabali ne wata yau bai da ƙarfi awoyin sa'o'in wata tafiyar wata yau bai da ƙarfi yana cikin takura yana cikin wabali kamar a ce ya karye eh, ya karye faduwar darajarsa ta karye yau gabaki daya da yau da gobe wata bai da ƙarfi gabaki daya yana cikin manzilar wato burjin su wato ainihin jadayu da daraja ainihin shida sannan a yau wata yana cikin manzalar sa'adu a ainihin zabiha a insha Allahu masu bibiyan manzala a kowa ya bibiya gani yau wata yana cikin manzalar sa'adu zabiha insha Allahu saboda kamar yadda muka faɗa idan aka ce a ɗauko a ɗauko shi wannan wata da muke ciki kaga idan ka dube za ga ya fara ne sa a talatin ga wata wata yana cikin manzalar iwa ɗaya ga wata a yana cikin simaku to daga simakun nan ka zo yau za ka ga ya baka sa'adu zabiya kuma ko da bugawa kai a tun da kamar yadda muka faɗa akwai lissafin da yake dan tafiya daidai akwai kuma da yake dan samun kuskure amma dai da muka ce kowa ya kyale kuskuren nasa ya zo a ringa buga duk wata ka ringa buga wannan ya fi sauki kuma ya fi rayin kuskure to yau din nan akwai lissafi guda ɗaya da yake ci misali da da za ka buga wanda za ga idan ka ninka manzila wato burjin da ra take ciki so biyu in ka ƙara ɗaya in ka ƙara kwanakin wata kwana tara zai baka 22 manzala a sadu zabi'a ta 22 to wancan kenan amma wancan lissafin kamar yadda muka faɗa yakan iya canza amma wannan in dai ka dogara da shi da izinin Allah ba zai taɓa canza ba cikin yadda Allah in Allah da a insha Allah wannan shine lissafin kwanaki wato ainihin da manzuloli suke da da burjiya suke <clears throat> to wannan rana a yau za mu bayani akan karatu akan <clears throat> akan abin da ya shafi a ainihin manzilar wato ainihin akan wani karatu za akan ruwan sama wannan karatun shine za mu tsaya haka ba wai don ya kare ba karatun ruwan sama abin da yasa ake kawo shi ba a kawo shi cikin rani ba cikin damuna aka kawo shi a wannan damunar wani zai gama haɗa maganinsa wannan magani direct daga Allah yake ba wani sa hannun wani mutum a ciki in Allah da ruwan sama ne Allah yake yi direct ba wani mutum bane yake ruwan sama Allah ne yake direct da haka magani ne daga Allah kawai dai wani ya sani ya sani wani bai sani bai sani ba to ne ake sanar da wanne ya sani duk wanne ya gwada in Allah da zai addu'a da izinin Allah Allah da kuma duk wanda aka faɗa amfanin sa da yawa saboda ka gane idan baka ɗauki wannan ba ka samu wancan in baka samu wancan ba ka samu wannan amfanin su kenan to amma daga yau za mu dan tsaya haɗa da karatun wata a wato ainihin ruwan sama za mu ɗora daga wani sabon karatun kuma da izinin Allah akwai da muka ce magana yake akan ruwa wannan ake magana akan kasuwanci shi wannan ruwa na tara jama'a ne mutane ba maganin dafa'i yake ba ka gane dafa'i shine kariya defense tsaro ba wannan yake magana ba ba maganin buɗe ƙwaƙwalwa yake ba kamar karatu ko wani abu haka ba wannan bane ba maganin ƙwaƙwalwarka daban yake wannan maganin tsari daban yake wannan magana ce akan tarar jama'a matukar kana da kamar tsari a jikinka kamuwar dafa'i sosai to insha Allah ga babban jalabi na tara mutane domin shi wannan duk kasuwancin da kake in dai ba na tara mutane bane ba to ba za ka ga fa'idarsa ba ma in kai aiki da shi amma duk mutumin da yake kasuwanci na tara mutane ko ɗan siyasa ko wani haka ne wanda yake son jama'a su zo wajensa ko su sai kayansa ko kuma jama'a su ji shi ko jama'a su gan shi yana son dai mutane ne insha Allah akwai tauraron mushtari wannan tauraron na mushtari a mun faɗe mun ce yau mushtari yana cikin a burjin surdan a ne ko surdan yawa eh. to mushtari a yake za mu biya ni san Allah da shi ma yana yana cikin burjin Sultan a wato ainihin Jauza'u to ba wai kallon burjin da yake ake ba duk wani ya san mushtari tauraro ne na kasuwanci idan kana son a soka abin da yake kunsa a so mutum a soka ba dole ba ma'ana ba ta duk wani kai yana son ka to ba ta kura mai kai ba wannan wannan wannan aikin mushtari ne akwai bambanci tsakanin soyayya wacce za a yi ma ita ta dole ta ƙarfi da yaji mutum ya soka akwai bambanci da ita da kuma soyayyar da mutum zai ji kawai da kansa shine yake son ka dan Allah yake son ka idan a soka ne ta ƙarfi da yaji mutum ko baya so ya yi ma biyayya ta ƙarfi da yaji rana kenan sa'o'in rana rana ce take magana akan wannan duk wanda ga mutum shamsu ne duk mutumin da ya ga tauraron sa asudu ne shamsu kenan burjin sai asadu ka gani da mutane da yawa to a cikin uku kashi ɗaya ne suke sani dan Allah kashi ɗaya ba dan Allah suke sani ba dan wata manufa ne kashi ɗaya kuma dan ya fi ƙarfinsu ne ba inda za suke son shi amma duk inda ka ga mutum kamar hutu ko surɗan kaga mutane suna son sa sosai suna mai biyayya to mafiyocin yawancin aka raba su uku kashi biyu dan Allah suke san shi kashi ɗaya kuma bai fi wata manufa ba ne, amma ba zai taɓa yiwa a ce an takura ba haka lissafi yake da haka tauraron mushtari abin da yake magana kenan yana magana akan kasuwanci tara mutanen da mutane za su soka dan Allah su zo su siyayya a wajenka ko kuma su tara su soka dan Allah ko kuma su yi maka wani abu amma dai dan Allah za su yi ma wannan abun to shi tauraron mushtari abin da yake magana kenan da haka tauraron mushtari yana kamawa rana irin ta yau ranar alhamis kowace rana guda bakwai tauraro ɗaya yana aiki ranar alhamis tauraron mushtari yake aiki tauraro ne da yake magana akan shi sa'idi ne nan mai kyau ne yana da kyau kuma Rabi'a sa hawa ce iska ce duran da yake aiki wannan ranar a wata magana za a iya ce mata hawa'i saboda tauraron da ke ciki hawa'i ne nan da aka tauraron mushtari yana aiki ranar alhamis kuma turawa ne wanda yake fari mai kyau kuma yana da haske fari ne sannan kuma tauraro ne a maɗaukaki sosai wannan shine turawa mushtari kuma yana sama ta shida a nan ne Allah ya lalace shi a nan yake gabatar da wasu abubuwa nashi a nan yake kula da sama ta shida wannan tauraro yana kama ran alhamis ana samun idan Allah ya taimaka a garin da kake ko a garin da 'yan uwa suke mun faɗa mun ce ba wai sai ka tara da kanka ba shi wannan magana ruwan sama ba sai a garin da kake za ka tara ba a'a magana ake kawai ruwan sama na sa'an mushtari kuma ranar alhamis shi ma ruwan sama na sa'an mushtari ranar alhamis ko kai ne ka tara ko ɗan uwanka ne ko mace ce ta tara ko yaro ko babba ko wane ne ya tara ko a wanda gari ne kuma in dai yau alhamis kuma sa'a mushtari ce an duba an ga tabbas mushtari ne to wannan ruwan ake tara ran alhamis kamar na gona wannan jadawalin wannan ne jadawali na ranar alhamis ran alhamis tauraron mushtari yana fara aiki tunda mun ce shi wannan bai da sabani sosai bai da saurin caccanzawa sosai za ka ga akalla zai yi sati biyu lokacin duk ɗaya ne bai fa dan samu ɗan mintuna ɗaya minti biyu ba dan canji canjin ba wannan mushtari yana kama ranar alhamis tararar na biyu sa'a ta biyu ita ce a murika ta uku ita ce shamsu ta hudu zuhara ta biyar kudari ta shida amar ta bakwai zuhal takwas mushtari ta tara murika ta goma <coughs> shamsu ta sha ɗaya zuharatu ta sha biyu kuma kudari wannan su ne kawakibu sayara a ko'ina Allah ya cusa kawakibu sayara a ko'ina rayuwar ɗan adam kowanne minti kowanne sakan kowanne minti tauraro ne yake aiki a wannan lokacin ba lokacin da tauraro baya aiki kowace sa'a kowanne minti tauraro ne yake aiki daga lokacin da aka haife ka har a ran da ana tsullo ka yanzu kana faɗuwa duniya akwai tauraron da yake aiki wannan sakan goma in an kuma haifar ka nan ma akwai tauraron da yake aiki wannan haka haka haka duk tafiyar wanda aka lissafa yake da haka Allah ya sa su an fahimce su a cikin awoyi awa goma sha biyu awa 24 taurari suna aiki Allah ya fahimtar da mutane su a cikin rana ranaku guda bakwai kullum ɗaya yana aiki Allah ya fahimtar da mutane su a cikin siga cikin sauran gidaje haka da sauran abu ki musa yara taurarin karatun yana da matukar faɗi sosai kuwa to a takaice a takaicen takaicawa ruwa ne ake samun sa na sa'an mushtari shi ma sa'o'i ne guda biyu amma shi ba sai an samu sa'a guda biyu ba duk wacce ka ɗauka idan sa'a ta farko aka yi ruwa katara alhamdulillah ka ake so idan sa'a ta biyu ce ta farko za ta fara karfe shida da kwata idan mutum a najeriya yake a nijar kai aiki da agogon lokacin ku dai idan wani wajen yana dan haurawa kai da sha bakwai da sha takwas da ashirin wani wajen amma dai a wannan tsakanin ne dai shida ne dai da yan mintuna haka yake fara ya danganta a wannan yake duk garuruwa ga yanar nijar ne kamar da yi duk gasa nan zuwa awa ɗaya da dai zuwa bakwai da 'yan mintuna wani zan ya kai da minti sha bakwai wani zan ya kai da minti ashirin wani ya kai da ya danganta da yanayin fitowar rana ne haka sannan a wannan awar a nan ake taron wannan ruwa sannan sa'a ta biyu kuma zai dawo dai rana alhamis ɗin zai dawo sa'a ta takwas a karfe ɗaya da minti ashirin da biyu a wannan lokutan kenan za ka ga irin su kano ne irin su jigawa irin su kaduna wani yankin na kaduna da bangaren haka dai kewaye kewayen dai wannan jihohin akalla wajen guda hudu zuwa biyar za ga duk kusan haka lokutan suke haka suke faruwa a hada wani yanki na gombe da bauchi ma haka duk za ga hakan yana yana faruwa sannan a zai gama karfe biyu da minti ashirin da yan kai ko da hudu ko da biyar ko da shida ko da bakwai haka dai wannan tsakanin don sha Allahu a in dai aka yi ruwa a wannan a wannan lokutan to za ka iya tara in kana da abin da za ka gane gane in ba gane ba ga dai an fitar da lokaci insha Allah ka tara ya ake mai to abin da ake wannan ruwa ana samun wake wake duk inna ka san shi sunan shi wake farin wake kamar inna ka sani farin wake kuma kala kala ne wani za ka ji an ce mai bakin hanci wani mai kaza ko ma wani irin hantsi ne da shi in dai wake ne fari kuma ba wannan jan ba fari wake shine wanda ake yin kosai da shi wake shine wanda ake wannan yake to ga dai abubuwa da ake da shi da dama dai a cikin ƙasa hausa ana aiki da wake kuma koma ba ba ƙasa hausa ba za a gani dai fari wani ina da baƙin hanci wani kuma ina da farin hanci farin wake shi ake samu farin waken nan a shi a ƙa'idarsa ana cinsa sau uku ne za ka samu wanda za ka aiki da shi mai kyau wanda bai faffashe ba wanda bai huhuje ba shi ake so ka same shi iya inda za ka iya cinyewa zama ɗaya ka kuma samun wanda za kuma cinya zama biyu wato zama ɗaya ka kuma samun za kuma cinya zama ɗaya ma'ana sau uku ake so a yi kwana uku sau uku ga ruwanka ka samu na cikin sa'ar mushtari jama'a wannan ruwan yana da inganci sosai da izinin Allah ka same a cikin sa'a mushari zaka zo ka a samu wannan wake ko kai ka dafa da kanka ko matarka ta dafa ko ma waye dai ya dafa so ake a dafa idan aka dafa wannan ruwa shi ake so idan ruwan bai da yawa ba zai iya raguwa uku da yawa da yawa ba to ka raba shi uku ka fara zubawa a cikin wannan wake a dan fara tafasa tukunna wannan ruwan ya gama ka kama jikinsa idan za a kuma kara ruwa za a iya zuwa a zuwa ƙara ruwa idan bai dahu kenan za a iya ƙara wani ruwa can gefe mai kyau haka ka dafa wake kuma wake ana samun kayan haɗi duk kayan haɗin da kake so idan da gishiri kaɗai ne in magi ne in shi haka ma kaɗai za ka ci za a iya haɗa mai wannan haɗin idan Allah ya sa an gama shi an gama shikenan a za ka ɗan kurɓi ruwan da za ka ɗan sha bayan ka ci wannan waken za ka ɗan kurɓi wannan ruwan haka kamar ragowar ruwan da ka rage za ka ɗan kurɓe shi haka ka sha shi kamar sau biyu ko sau uku ma'ana ka ɗan kurɓa idan bai shaka ba za ka iya ƙara da wani ruwan ka sha nan ma wannan jama'a wannan in Allah ya da duk wanne ya aiki da wannan in Allah da sai ya yi addu'a sai ya ba wani kuma za ka samu kasuwanci ne na mutane da izinin Allah idan ka ga dama kwana uku ne dai in kana so ka inganta abin ka samu ranaku sa idai asalin sa'idai wanda muka yi bayani akan su sai ka zo ka ci wannan wake to in Allah ya da duk wanda ya ci wannan wake fari da sa'an mutari ruwa in Allah ya yarda zai ga bambanci tsakanin kasuwancinsa da kuma wanda ba wanda sa ba idan da kuma da da kuma yanzu idan kana da yara ne da yawa a harka kasuwancinka to ya za ka yi to shi kuma abin da za ka yi idan ruwan yana da yawa kamata ya yi kowanne yaro a ciki shi kawai mutum ɗaya yake bi duk wanda ya ci wannan shi ne abin zai faru ko dai ka kanka ko kuma kowanne shi ma a babba shi ya je wannan ka babba su su je su je su wannan in dai a ɗanka suke haka wannan haka ake yinsa wannan babban magani ne na kasuwanci wannan ya fito daga manya-manyan maluma na karatun falakiya maluma na masu karatun falakiya insha Allah wannan abubuwa sirrika yana cikin manya manyan littattafai da izinin Allah kuma kamar yadda muka faɗa a duk mai neman ƙarin bayanin irin wannan karatukan namu akwai littattafai ba na tafi ɗaya bane ake faɗin irin na abubuwa yasa ka ji ba kowa bane zai iya fitowa ya gaggaya maka wannan saboda kafin ka haɗa littattafan ma da zai iya baka na abubuwan za a ga abun yana da yawa manyan malamai suna so ka inganta karatun naka za a fara bayani a wannan littafin sai a ce maka sauran bayanin yana cikin littafi kaza shi ma sai ka ɗauki littafi wajen biyar sannan akwai ahkamul hakim akwai ismul lahil azim akwai burjin jawza'u akwai akabaru sa'atu akwai a a akalla sun kai guda biyar akwai mambau usulin a wato a ainihin wani ne a majamu'ul lamata suna da yawa da littafin to sai ka ɗauki sannan za ka iya fito wannan bayanan wannan abu ne karatu ne mai inganci ba ko bane zai iya gaya ma wannan amma duk wanne ya samu a addu'a a sa albarka da izinin Allah za mu ci gaba a cikin karatu suka mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh